Caramba, caramba. matasa barka da warhaka barkam da sake da ku a cikin wannan shirin naku na labarun matasa wanda yake zo muku a kowane karshen mako daga studio Kalangu. Masu gabatar muku da shirin ni Fanta Shamsu tare da Rabi Mai Kano ya ne Rabi kina lafiya? Lahiya lau alhamdulillah Fanta ya ne miki labari a yau. A yau Rabi za mu shi rayukan al'umma akan gusar da sallar zuwi Desambar wato difangila da aka yi. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu shi jihar Agadez inda aka gudanar da wani rangadin wayar da kai akan mahimmancin sanya 'yan mata a makaranta a satin da ya gabata. Da ƙarshe kuma sai filinmu na wasannin motsa jiki fannin ƙwallon ƙafa. A jiya ne kasar Nijar ta cika shekara 62 na kasancewarta a matsayin jamhuriya. hakarin Rabi kuma bukukuwan da aka tsara domin wannan sallar wanda ya kamata a yi su a garin Difa a kan takin Difan Gila an gusar da su har izuwa wani shikon idan Allah ya yarda. Ga da al'umma ke ganin wannan lamarin. Wannan abun ya taba mu sosai saboda wannan karo ne na farko da aka ɗage shagugulan wannan sallah ta 18 ga watan Disamba. Sallar an ɗage ta ne saboda ba a karasa ayyuka ba wannan kuma littin mun sha magana a kansa sai ga shi abin ya bayyana dama ce ga 'yan kwangila su rubanya su domin karasa ayyukan da ke wannan mataki na dagewa ana iya cewa mai kyau ne ganin cewa ayyuka ba su ci gaba ba idan aka ce a yi aiki da ranar da aka tsaida za a yi aiki marasa inganci mu da mu ba ma wasu ba ne a matsayin mu na 'yan yankin bukatar mu ita ce a gina garin ta yadda difo za ta sami huska irin ta sauran biranen niger. Masauraran ma ranar Lahadin da ta gabata fiye da masu jefa ƙuri'a miliyan bakwai ne suka je zaben wakilan birane da na jihohi. Daga cikinsu akwai matasan da suka yi zaɓe a karan farko. Wasu daga cikinsu sun bai wa abokin aikin Olivia fi rayukansu. Na yi farin ciki sosai wannan ne karo na farko da na yi zaɓe. Ina son mutunan da yake son Nijar don haka ne na zo yin zaɓe. Gaskiya yana ba da shawa sosai, amma sai an haɗa da haƙuri. ana samu kuzari domin na koyi yadda ake jefa kuri'a saboda gaba kenan akwai amfani sosai darasi ne na kirki gaskiya abun ya bani kwarin gwiwa abun ya birge ni sosai zaɓe sirri ne ka zaɓi wanda kake so ka zaɓa kenan tare da lokaci komai zai canza da yake wannan ne karo na farko na ji ɗan tsoro amma da na tafi sai suka bani kwarin gwiwa na gane komai haka zalika fanta matasa da dama ne suka je suka je jefa kuri'a tasu a ranar Lahadin da ta gabata wajen zaben wakilan birane da na jihohi. Haka ne Rabi ai abin sai san barka daga garin ga wa'ansu sun yi mana bayana abin da ya sa suka je yin wannan zaben tare da wakilin mu Fadil Alu. Wallahi na zo yin zabe ne ga wanda zai gyara mana gari, yayi mana maganin matsalolin mu, wanda yake tausayin mu matasa. Saboda idan tsafi suna wahala, mu ne ke wahala, amma idan matasa suna samun ayyukan yi, za mu samu sauki. su kuma tsofi za su ji daɗi wahalar za ta rage musu gaskiya abun ya bani kwarin gwiwa abun ya birge ni sosai zaɓe sirri ne ka zaɓi wanda kake so ka zaɓa kenan tare da lokaci komai zai canza da yake wannan ne karo na farko na ji ɗan tsoro amma da na tafi sai suka bani kwarin gwiwa na gane komai lalle yayi botai kai gindo na yi zaɓe cikin kwanciyar hankali wannan zaɓen da aka yi na kansiloli Allah da ya bada sa'a shi ne muke yin wayan wannan yin waye Allah da ya zaba mana konsaye na kwarai amfanin mu mu ji kishin ƙasan mu o oh, shi ɗaya da muke fata mahimmancin sanya 'yan mata makaranta da rike su a makarantar wanda ne ya kasance jigon wani rangadin wayar da kai da kungiyar 'yan mata masu jagoranci suka yi a jihar agres abokin aikin mani ce karim ya ziyarce su a yayin wannan rangadin ga rahoton da ya turo mana rukunin farko da ya jibinci 'yan mata matasa da ba su yi makaranta ba da wa'anda suka bar makaranta a dalilin yi musu auren gaugawa su ne wannan ajin farko ya shafa zainabu wali ta ƙara bayani akan wannan fusa'ar. Domin a Agades iya mata sun tsaye da karatunsu a college. Sauran saboda auren dole ne, sauran kuma bayan sun yi aure ba su komawa karatu. Haka yasa mun ce ya kamata mu fita mu wayar da kanun mutane, balle ma na iya mata domin su san mahimmancin ilimi a rayuwar iya mace. ta wayar da kan da aka musu bisa ga amfanin karatu wayannan matasa 'yan mata da dama sun ɗau niyyar komawa makaranta kamar yadda wasunsu suka shaida mana. A gaskiya sun bani karfin gwiwa da kuzarin komawa karatu. Bayan na san ina ne na bar karatu. A shekara 2016 na yi aure na sami iya. Mijina bai bari na ki gaba da karatuna ba. Amma yanzu zan koma jami'a in ki gaba da karatuna. A sabilin wayar da kan da sun kai mana na ɗauki niyyar ƙare karatuna duka. Saratu Hamadi ɗaya daga uwayen 'yan mata matasan da suka fuskanci lamarin auren gaugawar ta yi godiya ga girkin wannan fusa'ar da matasa 'yan mata jagora suka yi kuma ta ɗau niyyar taimakawa 'yarta zuwa ga komawa makaranta. Ƙungiya da ake kira Jenfi Leader su suka zo suka waye mana kai kan muhimmancin karatu. na mu wadda muka fidda daga karatu muka mata aure mun ji su sha Allah za mu maida yarinyar mu ta karatu wannan farfagandin wayar da kai bisa ga mahimmancin sanya ɗiya mata a makaranta da barin su har su kammala zai ci gaba da gudana a cikin sauran ƙananan hukumomin kwamin na jihar Agadez yanzu kuma sai filim na wasanni motsa kwallon kafa ana ci gaba da gudanar da gasannin tankaɗe da rairayen ƙungiyoyin da za su halarci gasar zakarun Afirka kan ta 'yan ƙasar shekara 20. Ƙungiyar Burkina za ta kara da ƙungiyar Ghana a ƙarshen gasanni a yau yau inga in Allah ya yarda a garin Porto Novo da ke ƙasar Benin. Ce dai za a sha kallo fanta. Insha Allah. A nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu na mun gode muku da sauraron mu da kuka za ku iya sake sauraron shakan lambar uku bibiyar kyauta tare da Airtel a huta lafiya.